shirinmu na Ramadana a yau ita ce Juma'a ta biyu har yanzu muna nan a fatawan malamai dangane da alfanun azumin Ramadana da ire-iren lada da albarkar da ke cikin wannan wata inda aka buƙaci musulmi da su yawaita kwatanta aikin da ya danganci ayyukan ibada domin samun rahama. Mun samu zantawa da Malam Ibrahim Abubakar Tufa limamin masallacin Juma'a na Kuba da ke tukuntawan kanan Najeriya kuma sakataren majalisar malamai ta jihar Kano ga abin da yake cewa ta'ala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى مدين bayan haka sunana ibrahim abubakar tofa limamin masallacin juma'a na kuba da yake unguwar tukuntawa nan bayan gidan zu a kano kuma ni ne sakataren majalisar malamai na jihar kano alhamdulillah kamar da yadda aka riga aka sani a watan ramadana abin da ya kamata a ce musulmi ko musulma ya yi ko ta yi da farko dai idan wata ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan yi wa sahabbai albishir cewa ja'akum ramadana wa kataba Allahu alakum siyamahu wa tuftahu abwabul jannati bihi wa tughlaqu abwabul jahim wa tugallu Hihi fihi laylatun hayar min alfi shahrin man wa man hurima hurima ma'ana abin da manzo yake mutane albishi cewa watan ramadana ya zo muku kuma Allah ya faralanta muku azumi a cikinsa kuma a cikin misalin ana buɗe ƙofofin aljanna ana rufe ƙofofin wuta ana ɗaure shaidanu a cikinsa akwai dare guda ɗaya da ya fi wata dubu da babu irinsa wanda aka azurta shi samu alkhairinsa ya rabota wanda kuma aka haramta masa an haramta masa abu mai yawan gaske to a nan tunda mazala manzala ya ce ana buɗe ƙofofin aljanna kaga mutum zai shiga ta kowace kenan saboda haka ayyuka na alkhairi kuma kowa da abin da Allah ya hore masa wani zai iya yin salloli wani zai iya yin sadaka wani zai iya karatun ƙur'ani wani zai iya zikiri to a cikin watan azumi ban da farlantawa da aka yi na azumi akwai abubuwa da yawa da ake so a yi azumi abinda yake na aikin alkhairi kamar yadda aka tambaya me ya kamata a yi abinda na faɗa ɗinnan ne zai wa mutum jagora ba duka ne wani zai iya sallar dare ba ba duka ne wani zai iya cewa don ba shi da abin da yake da shi to saboda haka abin da Allah ya hore wa dan adam daman dai akwai sallah asham akwai karatun alkur'ani akwai ciyarwa akwai sadar da zumunci ga sunan dukkanin wanda mutum ya rika na kaiwa cikin gidan aljanna kofa ce a bude kamar yadda aka riga aka sani saboda abin da yake a cikin musulunci duk abin da mutum ya rika na ibada zai kashi gidan aljanna babban abin ta kai ce a ce ramadan din ya zo baka tsina wani abu ko baki tsina wani abin kirki ba annabi sallallahu alaihi wasallam a mambarin sa ya taka mata takala dai sai ya ce amin ta biyu ma sai ya ce amin ta uku ya ce amin sahaba manzo Allah ko duk sanda yi wani aiki ba san su ce manzo Allah mun ga an yi kaza mi aiki kaza to shine sai manzo Allah sai yake ba su shi ta amin ta farko da na ce mala'ika jibril ne yake cewa duk mutumin da ya zo ramadan ya zo ramadan ya zo bai yi wani aiki da Allah zai isa shi daga cikin wuta isa shi aljanna ba Allah ya la'ace shi na ce amin to wannan shi sa aiki na aiki na aljan aikin da zai kai mutum aljanna na faɗe su a buɗe sai wanda Allah ya hore maka amma ana so a ciyar musamman a irin hali wannan shekara da muke ciki na tsanin da ake bukata to muna fata wanda duk Allah ya sa muka zo sahabai suna murna wata shida Allah ya kasa azumi kuma idan wata shida ta shige suna roƙon Allah ko ya karɓi aikin su kin ga shekara guda abin da suke kenan kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da iraya mu wannan mu wani aikin da zai fitar da mu daga wuta ko da an kaddara ya samu a cikin aljanna wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh to madalla da fatan musulmi za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya ba da kullum ana ta yin tuba yunwa kishirwa kana ji ko da gato baka ci ba mata miji suna yin azumi ba sakula da juna ba sai in dare kadai yayyowa ne rayuwa ta kan soma ramadan wata bautar Allah ramadan wata mai girma dan wata ibadar Allah a cikin shi ne ake samu eh, mata ku kara dadin girki a cikin watan alfarma in mun sha ruwa mun je gun sallah kafin ata da kama yan kasuwa ku soke farashi domin wata da salama shedano dukansa an daure tun shi ne ake samu rabo. Malamai sukan tsana su bayani a cikin watan Ramadana. Wasu ko kuma suke har da su gasar ba shi don Ramadana. Wasu fanke suke ko awara su raba ta don Ramadana. Dabino har ruwa na bude baki wasu karaba Ramadana. Allah ya Cike shi ne ake samu rabo ka sha ruwa ka manta da ɗazu ka sha wata wahala yara ƙanana in za su yi azumi a bar su ba wata illa ta hakan ga za su yi sabawa da ibada